بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو سافير جمعة شاهدوا قوة دو دار بين دبيو hijiriya wanda shine ya dace da 26 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na alfasul fi siratin rasul na babban malami al'imamu ibn kafir a yau insha ta'ala za mu ɗora kan magana da malam ya kawo na hukuncin zagin annabi sallallahu alaihi sallama a satin baya mun karanta cewa wa man qazafa ta ummul na qutila ijma'an malamai sun yanke hukunci cewa duk wanda yayi wa nana aisha ƙazafi to za a kashe shi ne bi ijma'il ulama akahu suhaili wa ghayruhu sannan wali nassil qur'ani ala bara'atiha qur'ani ya nassanta mana cewa na Aisha kubutacciyar mata ne um bata yi abin da ake tuhumanta da shi ba an yi wani lokaci da aka jefe ta da da da wani mutum wanda kuma wannan sharri ne na munafukai da kulle su kowa ya san harkar munafurci shi munafiki kullum burinsu ya zai ya bata shari'a hatta sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace mata na wani lokaci sai da Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul nur da suke magana akan a kubutatta kuma akai haddi ga waɗanda suke wannan ƙazafi ɗin to daga baya bayan waɗannan ayoyi sun sauko malaman musulunci suka tattauna da gangan duk wanda ya yi ƙazafci na na aisha to kashe shi ake saboda ya ƙaryata alƙur'ani ƙur'ani ya yi bayanin kubutanta to wannan kuma ba wanda yake da irin wannan ɗabi'a irin masu aƙida ta shi'anci in shi'a kenan su ne wadda na aisha a bakinsu kamar yadda za su zagi dukkan kafarin duniya haka suke zagin aisha saboda allah ya kwashe musu rabo kuma ya sa su a layi na taɓaɓɓu shi annabi da aka tambaye shi Allah wani sun hadisi Abdullahi dan Amr a duniya wa ka fi so sai ce aisha su kuma yan shi'a wa kuka faƙi suka ce aisha haga shi kenan sun ɗau layi a cikin maza fa wa ka fi so ya ce babanta yan shi'a a cikin maza sahabbai wa kuka fi tsinewa da la'anta abubakar shi kenan ga abinda musulunci ya ce ga abinda kuma layin shi'anci na kafirci ya ce wannan yana nuna wani abu yana nuna mana asara ce ba karamar asara ba mutum ya fada layin zagin waɗannan bayan Allah aisha matsayinta daban ne a cikin sauran matan annabi kimanta daban ne saboda babu matar da Allah ya saukar da ayoyi tattara wasu suna bin wasu a kanta ita kaɗai in ba aisha ba ce sa hukuncin nata ya zama mai tsanani sama da sauran mata mala ya ce wa fi man adaha min az-zawjati wanda ya kasafi wa wasu matan ba mata ba nana Aisha ba a to akwai zance biyu wasu sun ce hukuncin su shi ma kashewa ne wasu kuma suka ce za a yi masa haddi ne na tsumagu na kasafi asalin haddi kamar da ku sani a shari'a bulala tamanin ne والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا wannan suke jifan ainihin wato katangantattun mata kuma ba su zo da shuhada ba ba su zo da shaidu ba Allah ya ce to fajile duhun zamani na jalda a musu tsumagu guda tamanin. su magiya tamanin duk wanda ya wani ƙarfi ya wani sharri akan wani abu bai yi bai ce ya yi to Allah kiyaye mu wa kadhalika man sabbahu sallallahu alaihi wasallam qutil haka duk wanda ya bude baki ya kashi ya zagi annabi a ƙa'idar shari'ar musulunci duk wanda ya zagi manzon Allah kashe shi ake ko neman ma a ce tuba ma ba ai ba za a zo a ce ka zagi annabi ka tuba a ba ai la ta ana jin ya zagi annabi hukuncin sa kawai sare wuyansa hada huwa hukmul islam fihi wannan shi ne hukuncin musulunci a kansa saboda matsayi da darajar annabi abin mamaki a rubuce-rubuce da maganganun malamai hukuncin zagin annabi ma ya mafi tsanani akan zagin Allah in mutum ya kuskure ya zagi annabi to hukuncinsa jininsa ya zuba a zuba da jininsa damuhu hadar na yi muku bayanin mai ake nufi da zagi shine aibantawa shine zagi ba wai dura ashar ne kaɗai zagi ba a'a ka aibanta mutum wannan shine zagi namiji yake ko mace rajulan kana aw mir'a للأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها ها هنا saboda akwai hadisai masu yawa almutazafira akan wannan hukunci bala ce ambatan hadisan nan a nan zai yawaita shi sa ibnu taymiya Allah ya masa rahama cikin malamai sunna littafi guda yi asarimul maslul ala shatamir rasul zararren takwabi akan wanda ya zagi annabi ya ta kawo maganganun malamai na musulunci kadiman wa hadisan da suka yi bayani dangane da hukuncin zagin annabi ko musulmi ko kafiri in kafiri ne ya zagi annabi duk inda yake sai an kamo shi an kashe shi akwai wani mutum da ake ce shi ibnu khatal ibnu khatal a zamanin annabi mutum ne ba shi da kirki sai je waƙe-waƙe zage annaba cikin waƙa ya sa yara 'yan mata su yi waƙa ana ta ana ta yi wa manzan Allah zambo annabi ya ce a kamo shi tunin sai ya halatta ya je ya gudu ya je ɗakin kaba ya makale a ɗakin kaba aka ce haccen in ya je ku kamo shi ai mutum baya zuwa zai ta'addanci ya je makale a ɗakin kaba saboda an ce wa man dakhalahu kana amina sabai suka ce hadha ibnu khatalin muta'alliqun bi astaril ka'ba ga ibnu khatal ya je ya shiga rigar jikin ka'aba ya rata ya buya ya gama zagin annabin ya ci mutuncinsa ya sa 'yan mata sun yi masa waka sun bata shi ya kuma shiga ɗakin kaba wai ya buya aka ce a kamo shi to irin wannan ba ni sunan shi nusus ga sanan a rubuce a ajiye wannan yana nuna mana kima da matsayi da daraja manzo Allah sallallahu a cikin wannan al'ummar da yadda Allah ya tsare masa darajarsa kuma dole ne al'ummar musulmi su za su fito su ba shi kariya idan suka kyale wannan tsarin na kafirci na tura wannan to ba abin da ba za a yi wa annabi ba su su ba komai ba ne don ka zagi manzan Allah su a wajensu za ma su iya zigawa ma a zaga masu taimaki masu zagan ba da sauran mulhidai 'yan ta'adda maɓarnata masu ƙin Allah don an zagi manzan Allah sassalam su ba komai ba ne a wajensu kira musulmi ne ya kamata su ta kuzuzuta tsarin haɗarin zagin annabi kuma su ba shi kariya fa yawa lalle ne musulmi su ba manzo Allah kariya azabu an nabi wa zabu an irdin nabi ba wa annabi kariya ba wa ba wa mutuncin maza Allah kariya ko ina ne duk inda musulmi yake ba ka ba sai ka saurari wani jawabi ba wajibi ne ka ba wa annabi kariya da ranka da dukiyarka da duk abin da ka mallaka amma tsaya ana taɓata lokaci ana cewa kaza ana cewa kaza ana ana delay taxes ana prolonging din abubuwa a tsawaita su a jinkirta don a cusa musulmi bakin ciki da bacin rai kuma a nuna musu ƙasƙancinsu. ya ishi musulmi ci baya da kaskanci a irin wannan zamani a yi rayuwar da wani zai buɗe baki ya zagi manzon Allah sallallahu ana ganin sa yana raye ya ishe mu kaskanci karfin mu ya kare kenan shi bayan ya isa kowa yana da daraja da in ka zage shi ka bata shi ya je ya kai ka kotu akwai kotun da za ta yi mai hukunci in ka zage wani amma yau mun rasa wace kotu ce za ta zo ta yi hukunci an zage annabi ko kuma suwaye za su taimaki kotun da za ta yi hukunci ga wanda ya zage annabi babu yasa muke cikin masifu muke cikin bala'i wannan bawan Allah manzo Allah sallallahu wallahi tallahi taba kimarsa jawo bala'i ne ga al'umma min haisu la yash'uruna ta inda ba su sani ba Allah yakan iya fushi da mu ya dora mana masifu mu ita fama da su da bala'i kuma mu kasa gane daga ina abin yake sai dai mu ta zagin juna a zagewa ne bai yi ba a zagewa ne bai yi ba masifa daga wancan sai wannan daga wannan sai wannan duk mutane ana cikin rudu da damuwa ana cikin wannan bala'in kuma ai ta mutuwa wani ya faɗi ya mutu ya tafi a haka da bakin ciki wani ma ya faɗi ya mutu ya tafi a haka da bakin ciki mun kasa samun me zai mana mun kasa gane kuma me damuwar mu komai ya lalace Allah ya mana afuwarsa yana daga cikin wato abubuwan da Allah yake nuna wa mutane na bakin ciki idan ka samu nisan kwana a duniya ke idan kai ta ganin wannan abun ɓacin rai ba kuma yadda za ka yi kaga mutane suna mulki suna shugabanci kwata-kwata babu tunanin addini a cikin sha'anarsu kwata-kwata musulmi ne suna sallah amma ba a musu maganar addini a mulkinsu saboda tsarin mulkin kwata-kwata ya cire addini ya cire maganar addini ya cire tunanin addini a masallacin masu zo su yi addini ba za su zo ba sai mutum ya gama mulkinsa sai kuma ya fara dawo muku da ɗan gajeren carbinsa mai talatin da uku ana shimfiɗa masa kasallaya a kafi a gaban masallaci a bayan liman ya cuci mutane ya hana su sahun gaba ya zo ya zauna kayan banza mara amfani saboda lokacin da ya kamata ya mutane amfanin bai yi ba suna sane suna bautar wasu suna bautar ra'ayin wasu an jefa mu cikin ci baya cikin kaskanci cikin wulakanci ba a ma jin tsoron musuluncin da musulmai kuma ba a jin tsoron hukuncin da za a yi yanzu ka duba nan abin da na faɗa na yi bayani satin da ya wuce muna ta bayani don sai an ɗau hukunci ba za mu yadda ba abin da aka yi wa musulunci a ɓillire ɗin a jihar bambe kurin sarki ya mutu kurin daga mutuwar sarki musulmi ba su ce komai ba abin da aka ci gwamna ya bada a kawo masa kamar yadda aka saba majalisar naɗa sarki ta kawo masa proposal na mutanen da ake ganin za su iya sun cancanta aka kawo mutane guda uku a cikinsu akwai musulmi kurin daga kai listin akwai musulmi a ciki kurin suka je suka fara kashe mutane ga inda musulunci yake da gata duk masu kudin garin musulmi ne arne baya sana'a sai dai ya je gona ya ci uban wahala ya aikin gwamnati ya zo ya kashe kuɗi duk shaguna na arziki na musulmi ne suka bi sai da suka kone shagunan suka sace kayan suna satar kayan kuma suna ɗaukan hoton kansu suna nuna duniya suna kone. suna suna kone wanda za su kone kuma suna nuna duniya kuma ga jami'an tsaro kowa yana kallo da motocin 'yan sanda da waye duk ana gani saboda kaskanci ya musulunci ya kaskanta a Najeriya haka kurin suka yi tabin mutane suna kashewa musulmi sai gudu suke musulmi da suka ga musu arziki suka zo masallaci suka je gidan wanda ake tsammanin abin din suka jefe-jefe suka illata matarsa shi kuma ya gudu suka hana yin sallar juma'a wannan juma'ar a arewa a arewa a ce akwai wani gari wai da wani arne wai zai hana wai a sallar juma'a suka hana a wannan juma'ar lai ba a sallar juma'a ba suka ta kashe mutane suna ɗaukan hoto suna bunka masallaci masallaci ya kai bin wannan rafkeken masallaci an kashe miliyan kuɗi da ke ƙofar fada suka faffasa gilasan suka ɗauki ƙur'ani suka ƙunna masa ashana suka wulaƙanta suka ɗauko karnuka da aladu suka yi ta yankawa a ciki irin wannan wulaƙancin ake mana an samu dama muna faɗin wannan saboda hukuma ta rinka yin adalci a cikin lamarin ta rashin adalci shi ke kawo rashin zaman lafiya in wani ya rashin mutunci irin wani bai kamata a zuwa mai ido a kyale shi ba su su ne mutane yanzu da musulmi ne suke kaza tuntunin da ka ci sojoji daga ina har ma daga amerika ma ce za a gayyato su za su haka suka bunka masallacin nan wuta suka kone shi furmus ana gani ga mu da tarin yawa ga mu da shugabanni ga mu da wane ne amma ina in dai musulunci za a wulakanta sai an gama yi masa kuma abu mamaki aka jera kusan kwana uku ana yin haka ba wani matakin da aka dauka sai da suka gama kone mana dukiya gaba ɗaya suka kakkashe na kashewa masu gudu suka gudu sannan kuma aka zo ana ana tara sai da suka jera kwanaki suna wannan abu ga jami'an tsaron suna ɗaukan hoto ana ɗaukan su hoton suna gani kuma abin bakin ciki akwai musulmi a cikin jami'an tsaron wato wannan abun zai buga maka kai ka kasa gane wai me ake nufi ne dole sai an ja mu rikici da rigima a dole dole sai an samu cikin rigima muna so ko ba masu dole kuma abin da zai baka da Allah yi wannan gidan sarauta na musulmi ne tun da Allah yi sarauta da ake musulmi ne gaba daya zuwa ta shi wannan sarkin da ya zo suka yi amfani da siyasa ɗaya daga cikin sharin siyasa kenan aka amfani da siyasa aka ɗauki wanda ba musulmin ba aka ba kuma aka danne musulmin a wancan lokacin aka ce ku shiru babu komai aka yi shiru aka kyale shi ba a san ranar saukansa ba Allah ya kashe shi akan kujerar sarautar ba ta su ce yanzu kuma an dawo ɗan ɗaya daga cikin sarakunan musulmin da da shi ya kamata a bawa ba a bashi ba ka amfani da ƙarfin siyasa ko wani abin sauransu aka bawa kafirin shi kuma yana ne yana rai shi ya kamata a ce an bawa kuma yanzu sun samu kone-kone da kashe-kashen mutane to abinda muke gaya gwamnati ta tabbatar da gaskiya in za su kare gaba ɗaya sai an naɗa sarki musulmi a gurin nan in za su kare su kare gaba ɗaya karkaf su kare, kuma sai an biya duk dukiyar da suka ƙona musulmi sai an biya da rayukan da suka ce sai an biya mu diya gaba ɗaya idan ana kyale suna wannan abin to an buɗe musu kofa can kaza can kaza can kaza ga irin kaskanci da arnan ƙasar nan suka yi mana a jiha kawai sai gaba su wani majority sai a ce wai dole wai dipiti gwamna wai alƙawari wai su ne gwamna musulmi dipiti gwamna kirista a dole dole kawai wannan automatic ticket a basu daga ina wa ya faɗi wannan a demokradiyar wa ya faɗa ita kanta demokradiyar karan tsaye kuke mata kukariya ta ba ce aka yi zai majority carry the vote ba majority carry the vote masu yawa su suke ɗaukan ƙuri'a to a bari a buga mana gani amma an kafa doka ƙa'ida dole dole ba kara ba mutunci ba sani ya kamata mai musu addu'a waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu wanda suka yi asarar dukiya Allah ya mayar musu duk inda musulmi yake kuma ya rinka zama cikin kimtsi yawwa ya zauna cikin kimtsi duk inda za ka je koma mai za ka yi ka rinka raba gaba ka je ka ɗebi ƙarfinka gaba ɗaya ka zuba cikin maƙiya duk jarinka gaba ɗaya ka zuba dare ɗaya za su kone arzikinsu kashe ka su kashe matansa duk abin da yake faruwa kenan a kudancin kasar na ita bin mutane ana make su wai za a ce wai a garin ibadan wai ana bin bahaushe ana masa koran kare a ibadan ba abu bahaushe da gudu ana abin da ana masa koran kare duk sun tattara sun je sun buya a gidan sarkin hausa Kamun muna raye cikin cikin tozarta to dama annabi ya faɗa in kuka bar Allah ku ji wannan zance in kuka bar Allah to za ku ga wulaƙanci wallahi za ku ga Azul, za ku ga alhawan Allah ya ce annabi ya ce wala yanzi anna Allah Allah sai ya cire wato kwarjinin ku a zukatan abokan gaban ku kwarjinin ku Allah zai cire shi daga abokan zukatan abokan gaban ku za su ga ba sa tsoron kowa ba sa jin ta kowa wai bai rabe wai a najeriya zai ga wani musulmi yana yana ta kashe shi wai saboda tsabar shi hankali wadda musulmi a lissafi sun fi yawa a cikin yarba an shigar da tsiya kawai da gangan kawai ai ba daidai ba ne wannan kai dai kamata ka zo ka ba addinin ka kariya ka taimaka wa addinin kariya haka suke taimana a 'yan sars ba alakar 'yan sars da addini suke kokarin su juya abin ya zama addini suke ta kona masallaci suke ta kashe mutane duk inda aka yi musulmi ba haushi a ta yanka shi a kona musu tireloli a kona musu dukiya a kona musu kasuwanni yi kaza me alaka ba alaka so muna kira ga hukumomi su rinka duba irin waɗannan abubuwa suna yin adalci a cikin sha'aninsu kuma duk wani wanda yake da wata kujera ta mulki ko ta sarauta ko wani abu a ƙasar nan wallahi tallahi sai Allah ya tambaye shi muna gaya muku wannan wallahi mutum iya wasa sai ya asarar lahirarsa a kan kujerar da yake wallahi ka asarar lahirarka ka tashi baka da komai saboda kana ganin zalunci ka kai magana kuna tsoron mutanen da bai kamata ku ji tsoron su ba kun fi su daraja kun fi su matsayi kun fi su kaza kun fi su kaza amma ba za ku iya magana ku nemo wa al'umma ku yanci ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta kawo waɗannan hadisai ne don ya tsare ya tsare jinin mutane da mutuncin mutane in har za a ce zagin wani zai sa a kashe wani to kaga kar a yi zagin kenan kazafi ma wani zai sa a yi wani tsumagiya tamanin a musulunci kenan don a yi protection na wato mutunci na mutane kar wani ya zage wani kar wani ya ci mutuncin wani kar wani ya wulakanta wani to ina ga wanda za su zo su kama su yanka ma gaba daya a kashe ma فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده أكون مكافو ليجي يكشي ما تسع بيوسع ما هي في ينسى lamma waqat fi annabi sallallahu alaihi wasallama ita wannan baiwar zuwa ta ta zagi annabi makaho ne je kashe matar matarsa uwar ƴaƴansa baiwa ya aka ji ya ji ta tana tana zagin annabi gaji mutum ne musulmi yana da matarsa yanga baiwa har ma suna da 'ya'ya da ita kawai sai ji tana buɗe baki tana zagi manzo Allah sallallahu alaihi kuri ya kammale ta ya kashe ta mai gudu ba yace gani nan aka ce yaya aka yi ce zagin annabi ta yi sallallahu alaihi wasallam wa zikr zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo labari annaba ka ce ai kaji kaji abin da makahon nan yayi abin mamaki makaho ya iya kashe mutum yace ai matsayin annabi ya wuce wannan ai aka ce wa annabi kaji kaji manzo Allah ce ala ishhadu anna damaha hadarun ku shaida jininta ya zama na banza an zubar ta an zubar da jininta a banza hadisin imam abu dawud ya rawaito shi da imam an-nasa'i da sauran malamai da su imam dabrani da imam hakim da daru kudin da imam al-baihaqi kuma isnadin sala ba asabihi wannan dalili ne karara da yake nuna cewa duk wanda ya zagi annabi jininsa to tsiyayayyen jini ne na banza bai shi da amfani babu haddi babu wani diya a kansa kwata-kwata saboda daraja annabi da kima annabi yanzu misali karam kallahu masu zuwa suna faɗin maganganu da ɓatanci ga manzan Allah sallama su fake da suna addini yanzu a ba ko kirsa a fa an bashe addinin sa'adar. yanzu wani zai zo ya kira addinin annabi isa yana zagi yana aibantawa yanzu akwai wani musulmin da za a goyi bayansa ya zo shiga addinin kiristanci ya zo yana yana yana ɗauko mutanensu masu mutunci a idansu yana zaginsu yana bata su ko yana buga misalai na banza a kansu kirista ma fa an kyale shi addininsa ba tare da an taba masa abin nan ba amma mu musulmi sai a hana mu mu sai a rinka zuwa inda ba a zuwa waɗanda ba a so a taɓa waɗanda ba a so a yi batanci a gari sai mutum ya zage su kuma a ce wai za a ɗauka masa lauya wani wani rashin hankali ne ai sai ka kyale mutane su addinin su kai kai naka kuma yanzu irin waɗannan mutane suke cike da shirka a cikin addinin su shirka da shirka da bautan wani Allah bautar kabari da kaɗe kaɗe mutumin da yake makiɗi ne mawaƙi ne mai bautar kabari har iya buɗe baki ya ɓata annabi ko ya ce wani abu ga matan annabi ko ya kira wani sahabi mutum guda sahabi guda ya ce wai kare ya fi shi a gari irin na kano ai rauni ya gama karewa musulmi rauni ya gama karewa kuma karfinmu ya kare wallahi rauni ya shige mu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shuba yace daga tawbatul ambari daga abi a asawar daga abi barza anna rajulan sabba a fa qultu ala darabtu unuqahu wani ne ya zagi sai na abubakar a can lokacin a abi barza yake cewa in sare wuyansa kaji ba abubakar ya bata tun a wancan lokacin wani ya ce ya in sare wuyansa faƙala ma kanat li ahadin abi sawar ne yake faɗa ya ce ba wanda ya cancanta an zage shi a tsare wuyansa ba a jannabi salasala in ba manzan Allah ba mana yana so ya ce mana idan annabi ya zaga take a tsare wuyansa kawai imam annasa'i da imamu albai haƙi shirota wannan hadisun da isnadi ingantacci da imam ahmad da tayalisi da abu ya'ala وروى ابن عدي من حديث يحيى ابن إسماعيل الواسطي ga wata riwaya daga yahya bin ismail al-wasiti qala dasana ibrahim bin sa'd an az-zuhri an abi salamah an abi hurairah radiyallahu anhu qala la yuqtalu ahadun ahadukum bi sabbi ahadin illa bi sabbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba akashi wani in ya zagi wani sai dai in ya zagi annabi dukana ana kawo mana dalilai ne na wanda ya zagi annabi kashe shi ake yi zai iya yiwa a samu lokaci wani yanayi ya zo wani ya buɗe baki ya zaki manzan Allah hukuncinsa a musulunci a sare wuyarsa yawwa sai kuma 'yan constitution su kuma hesu su yi bayanin mai hukuncin constitution a kai amma muna magana ne yanzu a shari'ar musulunci inda ana ɗabbaka musulunci alƙalai da suna ɗabbaka shari'a babu dogon turanci duk wanda aka tabbatar ya zagi annabi aka bincika aka tabbatar ya zagi annabi ko ya aibanta annabi to kurin a sa wuka a sare wuyarsa a wuce wurin ba shi ake duba ba daraja annabi ake duba wani jiya abin mamaki fil munasaba jiya da dare wani babban mutum mai shari'a ne haka babban mutum a ƙasa ya kira ne muna magana ya ce wannan abubuwan da ake suke ta faruwa malam sai dai ku ta wa'azi a ta wayar da kan musulmi su gane wannan ya ce cikin yaran da suke zagin Allah ɗin da masu zagin musulunci akwai yara da suke yan atheist masu rudda su rudda su zagi Allah su zagi addinin musulunci sai Allah ma ƙarya ne babu da su akwai wanda aka kama shi saboda ya tada hankali aka sa aka kama shi sai ga ƙungiyoyin nan na turawa suna ta turo takardu wa gwamnoni na jihohin waɗannan yaran da wayar da sauransu cewa lallai fa a cikin waɗannan yaran a ciki suna ta rubuta yana da yanci yana da freedom of speech freedom of expression so bai kamata a kama shi baka za da sauransu to shi ne sai shi mutum yake ce yace in banda nan masu rena mu raunin mu ya kai rauni ba mu da kasar mu mu da jihar mu kuma addinin mu aka zaga kuma dan cikin mu ne wannan abu amma wani a nesa zai rubuto takarda suna taimakon irin wannan ta'addanci da rashin mutuncin mu kuma mun lura da zaman lafiya da kwanciyar hankalin mu shefu mana komai akan mu bar mutum ɗaya na mana barna yace in banda sun rena mu to shi annabi bai da yanci mu addinin namu bai da yanci shi bai da freedom shi bai da protection ba za a ba addinin mu kariya ba shi ko shi annabin namu shi ma shi man bin ai a shi ma mutum ne ai to shi ba za a kare shi ba shi yanzu duk wanda ka zaga fa zai iya kai ka kotu ya ce bai yadda ba sai an bi mai haƙi to shi annabi bai da hakkin in an zage shi musulmi su kai kotu su ce abi musu haki sai a ce wai a kyale mai zagin musulunci mai a kyale mai zagin annabi kawai neman dai a tada zaune tsaye a tada rikici kuna tsammanin za mu zuba ido mu kyale mutane su zo suna zagi mana addini mu kyale mutum ai me zai yi ku daina ɓata kanku lokaci ku yi hukunci kawai eh, amma maganar mu zuba ido wani ya zo ya kira annabi mu ya zaga muna fatan kada Allah ya kai mu wannan lokaci da wannan lokacin wanda ya dauki ranmu muna kabari muna imani insha Allah to akwai kenan akwai masu angiza wutar abin kenan akwai masu daukan nauyin abin kenan ko ya fito fili ko aboye وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو إسماعيل ابن تيمية كتابه السالم المسلول على, على من سب الرسول wannan littafin ibn taymiya gaba ɗaya akan zagin annabi aka yi shi nayi bayani wa huwa min ahsanil kutubil mu'allafati fi dhalik yana cikin littafin da suka fi kowanne kyau da aka rubuta nan gane da ba annabi kariya lalle ɗaliban ilimi su kokari su nemi wannan littafin as-sarimul maslul na ibn taymiya yana magana ne akan zagin annabi mas'ala وكان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إذا عفوا أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم له كفارة عنه ودليل ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت آه، عندك عهدا لن تخلفه إنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة الله أكبر النبي كان شي من ذا الله وني تواضع ده كان عند irin إرن ناشي ya daga hannu yayi addu'a yace in har ta kama ya Allah duk wanda ta kama har na zage shi ni yanzu ba ana ta magana kar a zage shi kar a zage shi to shi kuma abu mamaki yace duk wanda ni kuma na zage shi to ya Allah ka sa wannan zagin ya zama ka fara a gare shi ma'ana karka masa hukuma da zagin da na masa din ka sa ya zama ka a gare shi ya kawo hadisi um, yana cikin kususiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan har annabi ya aibanta wani ko ya zage wani to wannan zagin da annabi ya mai ko ta shi da yi Allah ya juya masa ya zama na anhu kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim riwayar imam abi huraira Allah kara masa yadda annabi yana cewa ya Allah na yi alkawari a gare ka lantuk lifahu ina fatan ba za ka warware mun ko ka saba min alkawarin nan ba ni mutum ne duk wani mumini da na cutar da shi ma'ana ana nufin in annabi ya zagi wani ba da hakki ba ka gani in ya zagi wani ko ya aibanta wani ba da hakki ba duk wani mumini da na cutar da shi ko na zage shi au shatamtu au jalattu ko na yi masa tsumagiya bai cancanta ba ko na la'ance shi to fa ja'al halahu salatan wa zakatan ka sanya wannan ya zamanto wato tsarki ne gare shi addu'a ce gare shi tsarkaka ne gare shi kusanci ne da zaka kara masa kusanci zuwa gare ka ya Allah ranar tashin kiyama hadisa Imam Bukhari da Muslim mala yake cewa wani hada nan ma zakara muslim fi sahihi fi fadli muawiya awrada awwalan hada alhadith imam muslim yayin da an bato hadisi da ke magana akan falalar mu'awiya ibn abi sufyan sai ya fara kawo wannan hadisin da farko ya fara kawo wannan hadisin da farko sannan abun mamaki falalar mu'awiya zai to sai ya kawo wannan hadisin imam Musulmi, sannan kuma sai ya kawo hadisin la ashba Allahu batnahu wata rana annabi ya taba cewa akan mu'awiya kada Allah ya kusa da cikinsa ana ya ta ci ya ci kai ya ƙoshi mala ya ce fa ya min huma maziyatan li a radiyallahu anhu wannan wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa to sai ya zama matsayi ne a gare shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma a kansa kuma ga abin da manzon Allah shi ya faɗa a cikin hadisi to sai ya zama wannan ya zama ci gaba ne ga Muawiya su kuma yan shi a makiya in sun zo zagin Muawiya sai su ai gashi mun annabi ma ya zagi Muawiya kuma alhali annabi ya faɗa duk wanda na faɗo wata kalma a kansa irin wannan kalma ta aibantawa Allah ka mayar masa da wannan ya zama ɗaukaka ce a gare shi ci gaba a gare shi duba imam muslim da yake malami ne sai ya fara kawo wannan hadisin da farko don ya nuna imamarsa ya Allah duk wanda annabi ya ce masa ka zai ce Allah ka sa wannan ya zama dauka gare shi sai kuma ya kawo hadisin la ashba Allahu batnahu to wannan shine ilimi malamai masu tsoron Allah suna yin karatu suna ganewa suna yi wa mutane bayani na gaskiya na ilimi irin yadda wasu malaman da suka gabace su shekaru ɗaruruwa suka yi bayani sai su yi musu sharhi akan haka amma ba wai mutum ya zo ya zauna kan kujerarsa mahaukata suna ta masa ihu yana ta hauka ba yana ta rashin hankali yau jahili da mun duba malamin da ya zo ya biya jahili suna suna masa ihu ya biya su ai ya je faɗa rami su da ba gane abin da kake faɗa suke yi ba su kawai jarumta suna ga kai jarumi ne kawai kai ta ne hauka ka je ka take kai ta hauka wamta mutane wannan yana nuna mana imamatu muslim rahimahullah matsayi na imamu muslim Allah masa rahama Allah ɗauka shi to wannan kenan sai kuma wa minal jihad sai babin da ya zo akan magana jihadi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mas'ala wa kana idza labisa la'batal harbi lam yajiz lahu an yaqla'a hatta yaqdi Allahu amrahu shi manzon Allah malam sallallahu alaihi wasallam duk ranar da annabi ya dauki rigarsa ta yaki shine la'matal harbi kayan yaki ya sa bullet proof ɗinsa misali ko ya sa kayansa silke na yaƙi to baya fa cirewa sai an ji an fafata sai kuma Allah ya yanke hukuncinsa abin da ya faru amma maganin ya ɗaura ɗamara ya shirya ya ja da baya baya yi wannan hukunci ne Allah ya ɗora kansa لحديث يوم, يوم أهد لما أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أهد فدخل فلبس لأمته saboda hadisin da ya zo ranar yakin مؤمني muminai suka ba shi shawara cewa ya يا ya kamata mu fita kada mu bari abokanan gaba su zo har garin mu su burkushe mu annabi ce haka za a yi ku suka ce kwarai kuwa ya shiga gida ya ce to bari mu fito yana fitowa sai a shi da kayan yakinsa a jikinsa a'a falamma kharaja alaihim qalu ya rasulullahi in ra'aita an tarje bayan ya shirya ya kimtsa ya fito sai suka ce ya manzo Allah muna ganin to ko zaka koma gida kawai ai gwanda ka koma gida faqala innahu la yanbaghi li nabiyyin idza akhadha la'mata al-harbi an yarji hatta yuqatil yace ai bai dace ba ga annabin Allah annabi na Allah ya shiga gida ya kimtsa ya sa kayan yaƙi kuma ya koma gida ai sai ya ji an fafata ai ya ce ai ina ai wannan ba harkar annabawa ba ce ai tun da kuka ce in shiga in kimtsa na shiga na kimtsa to sai dai mu tafi abokanan gaba nan ba guduwa suka yi ba komai suna nan kuma in koma gida to wannan shi ke nuna mana jarintakar annabi ya fita kowa bai kamata ba ga annabin Allah ya riga ya sa la'amatar haru? rigar yaƙi kayan fada kuma ya koma ai annabi ba wai gama garin mutum bane ai ai mafi jarinta a cikin mutane ake sawa shi yasa babu wani annabin da aka rawaito wai akwai tsoro a cikin shi annabi ba san tsoro ba tsoro ne ba san da shi ba sai dai hikima sai dai basira alhadisu bi tsoli zakarwa ashabul maghazi malamai da suke bayani tarihi na yaƙuƙuka duk sun faɗi hadisin da tsawonsa wannan yana nuna mana ya koyan uwana wato wato strategiya ta yaƙi a duk lokacin da mutum ya wayi gari ko musulmi suka wayi gari suka ji labarin abokanan gaba suna can wani wuri suna kulle-kulle za su zo su kawo masu farmaki to ba zama za a yi a ce a shiga masallaci a ta addu'a ta roƙi Allah ba na a ta addu'a roƙi Allah sannan a kimta kuma a fita a je a rufe gari ƙwarai kuwa ba zama za mu yi su zo su murƙushe mu ba in an ji labari a wuri kaza ana kulle kulle ana kaza ana kaza ana kaza to kimtsawa ake wannan a tsarin yaki haka yake wanda kaga irin wannan jami'an tsaro da suke harka ta yaki ya kamata suna karanta sira annabi su koyi wato tsari na yaki wanda daga Allah yake ba wai mu zo mu zauna muna ji sun taho sun kusa isuwa to sun taho sun kusa isuwa to a shirya a a shirya ai fita za ku ku tare garin ku ai kar su shigo ciki in suka riga suka gama shigowa gari azance ya kare za su iya katse muku wutar lantarki za su iya katse muku ruwa za su iya zuwa su kakkama wurare masu muhimmanci su hana ku fita amma an kun je kun tsare garinku tura samari matasa waɗanda majiya ƙarfi zaburar da mutane a ce garinku za ku kare al'ummarku za ku kare haka ake yi ba wai mu zo mu zauna a ta kashe mu ba ba sai ku kuna fahimta na maganar ka zauna ka ji labarin abokin gaba sai ya zo har gida ya same ka a bale ne kamar yanzu barawo ne ba kana jina ta balle maka kofa ya ci shigowa kana zo kana kana cikin kuriya ɗakin ka gefen matanka ai kimtsawa za ka yi ka nemo karafunan ka ka karata ya kai ma sai ka fito ka samu wani guri ka rabarba shi ka ce papa fa fa wai nan tukunna ka tashi wurin tukunna warai kuwa sai ka jira da ana gudu amma ka zauna kana gefen matanka kana kwance kana jira su zo su rubaka ka ai karka bari a buɗe maka ƙofar gida ai ai shi yasa ake so mai gida yana sama ai yana hango komai ai kwarai kuwa da kaji wani abin kaji zirga zirga ta yi yawa an wuce an dawo an wuce an dawo sai ka ce kai baccin nan ya isa haka sai ka tashi ka kimtsa haka ake ka daidaita al'amura tukuna eh ha ha ha <laughs> kaji wani ban Allah da aka kawo ya farmaki sai ya sa matarsa ta yi tsaron shi kuma ya tsallaka tangan makota kaji ta kamata a koya mutane jarinta rai kwaya ɗaya ne wallahi kuma idan ka tsaya iya ƙoƙarin da kai sai Allah ya taimake ka in aka zo maka ɗan abin da kake da shi na tanadi kai amfani da shi dama kuma asali bai kamata mutum ya zauna bai tanadi ba a ƙwarai da gaske a irin wannan zamani ai ko wata gora ce lafiya ka gyara ta ka shimfiɗe ta a gefen gadonka haka saboda ko ko wani mahaukacin kare ne ya shigo maka gida ai ka san ga yadda zaka yi balla ta mahaukacin mutum <laughs> haka ake yi to kaga wannan duka zamu koyi wannan a cikin tsarin yakin annabi a nuna mana jarunta a nuna mana kare mutunci da kare kai yanzu irin wasu kashe-kashe na wulakanci da ake mana a nan arewa rashin mutunci da rashin abin nan wasu yan tsirarin mutane so su zo garin mutane su kori kowa ga matasa majiya karfi ga lafiya ga wane da sauransu sai a koya masu jarinta a ce ku kare garinku ku kare unguwanninku yanzu guraren da suka ɗauki irin wannan tsarin aika aka sun zauna lafiya akwai inda wallahi ba a yi gitta musu ba a yi gitta ya wani ɗan ta'adda waye gitta musu wallahi bai isa gitta ba saboda sun kimtsa sun haɗa kawukansu lokacin da kuka kimtsa kuka haɗa kanku Allah zai taimake ku amma mutum ya zo ya zauna yana jiran wai wai wai ayi waya wai a turo wai jirgi daga gari kaza wa zai turo maka wani jirgi mai jirgin ma yana can yana ta kansa ka kimtsa ka yi iya abin da zaka iya yi in ka mutu ka yi shahada annabi ya ce man qutila duna irdihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi dan kare mutuncinsa kana kokarin tsare mutuncinka ka yi shahada ta kare don kar a ci ma mutunci kace za ka yi iya kokarin ka kar a ci mutuncinka sai ka aka kashe ka kai shahada wa man qutila duna malihi fa huwa shahid wanda yazo kokarin kare dukiyarsa da arzikinsa wani kaga yazo zai illata ka arzikinka zai raba ka da arzikinka ka shiga kuka fafata Allah ya kaddara ya fi karfinka ka mutu kai shahada duk ka gaba daya an ɗebe maka an loda masa haka yake cikin hadisi dole ne mu kare iyalanmu dole ne mu kare ƙasarmu dole ne mu kare dukiyarmu dole ne mu kare mutuncinmu duk wanda zan sai salwanta a cikin kare ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa annabi rahama ya ce fa huwa shahid yanzu sojojinmu da suke tafiya ana tura su suna kare al'umma suna kare rayukan mutane in mutum ya tafi da kyakkyawan niyya don ya kare al'umma sai kare jama'arsa ya kare mutuncinsa ya shahada saboda man kutila duna irdihi wa man qutila duna malihi annabi ne ya faɗa kokarin kare dukiyarka kokarin kare arzikinka kokarin kare kaza kai shahada to amma an sa wa mutane tsoro an sa musu firgici ba dan komai ba saboda su ma sun isa su ji tsoron wanda ya kamata ji tsoron su shine Allah tunda muka ji ba ma jin tsoron Allah to sai Allah ya sa dan karamin abu ya ta wahal da kai karamin abu wallahi tallahi malam idan ka tsaya a gidanka ba ko Allah ne baka bi ba a gidanka wallahi yaro karami a gidanka sai ya ta juya ka wallahi ya gagari ka bayan da zaka yi shi kana jin tsoron ka shiga sha'anin sa saboda wannan ai kaza kaza amma in ka bi Allah kana da Allah a hannunka ai kowa za ka shi a kasan ka yayi saboda Allah zai baka uwa amma yayin da mu ba mu bi Allah ba to sai Allah ya dauko kaskantacce wanda bai kai ka ba ya gigita ka kuma bayan da zaka yi shikenan a ga mutum ya gama zaluncinsa baya tsoron Allah yana cutar mutane yana zaluntar su amma sai Allah ya jarabe shi da wata yarinya karama budurwa da ya je auro a wancan garin ita take juya akalarsa. haka ne mana duk masu barazana duk ba muna da labarin al'amuran su ba ya zama ya addabi mutane an rasa yadda za a yi da shi ya daure wanda ya ga dama ya wulakanta yadda ya tozarta da wanda ya ga dama amma wallahi kana kama kafar can gudun da kaje gudun mace ce sai a ce a ah, inda kana so harka ta mutu ka je ka gana da kaza kenan haka Allah yake sha'aninsa sun gama maka jiniya an gama maka abin nan kayi iska kayi waye duk abin da za ka yi ga wata a gida kuma za ta ce ka gama duk abin da za ka yi zo kuma mu za mu sarrafa yadda za ka yi kenan shi yasa ku rinka kama na gidan nan ku rinka rike su suna za a samu alheri kwarai da gaske ai kwarai da gaske yawa ban fakira sunan kowa ba yawa nan na san sharru ku sai wani ya fassara ni ba wanda nake kalla kawai bayani nake na ilimi kuma haka yake yawa na ga dama daga nan har a zan ta bada misalai irin wanda ya ta faruwa ya ta faruwa ya ta faruwa amma ba zan kira suna ba saboda kar an nade mutum a tafi shi mata kuma Allah kara muku daraja da daukaka ku rike gida mata ku rike gida in ku rike gida za ku yi alheri yawa ku rike gida yawa ku kuma ku tsaya ku ku zuba ido ku kyale <laughs> wannan kenan fa qala amatu ashabuna inna zalika kana wajiban alayhi wajibi ne akan annabi in dai ya fito to sai ya karasa wa innahu yahrumu Alayhi an yanzi'aha hatta yuqati haramun ne ga annabi ya cire rigar yaki sai ya yaki wa farra'u alayhi annahu law shara'a fi tatawwu lazimahu itmamuhu ala ahad alwajhayn Allahu akbar ga wani kuma wani reshen shi kuma annabi malam in ya fara abu na tadawwi sai ya sai ya cika akan a wani kauli daga cikin maganganu kaga wancan in ya fara abu to yana son ya dawoma yana yi ko da kuna fila ne baya so ya yi ya daina yi ya daina yana kammalawa kamar yanzu misali yana yin azumin nafila ko kuma wata ibada ta nafila to a matsayin sa na annabi daraja su kimar sa ta kai ga tunda Allah yake bi to ya ci gaba da yin wannan abun kada ya yanke ya ce ya daina amma ni da kai ba dole bane ko da yake shi kansa wannan din akan yana buƙatar tafsili da bayani saboda kuma ya halatta wa kansa in ya ɗauki azumin nafila ya karya don wata rana ya zo yana yin azumi sai aka kawo abinci ya ga abincin nan masha Allah sai ce a bani abincin nan ya cinye abincin da yana yin azumi amma ya karya shi wannan kuma dai ya nuna yancin tun da nafila ne ba farilla ba ne don ka karya azumi na nafila bukata ta sa kai na ɗauki azumi ka ci abinci ba ramuwa a kanka wannan shine shari'a as-sa'imul mutatawwi' aminu nafsihi ko amiru nafsihi hadisi ingantacce hadisi hasan kamar yadda su malamai suka bada in sha amda wa in sha afdal in mutum ya dauki azumi ya gada dama ya cika ya gada dama ya kammala to wannan hukuncin ga annabi gaba daya a ce duk abu na nafila in ya fara dole sai yayi wa huwa dhaif magana ce mai rauni ba duka bane saboda lima qaddamna fi sawm kamar yadda muka gabatar akan hukuncin azumi in annabi ya fara azumi yana iya karyawa wallahu alam wa qad a hadha at-tafri' Abu Zakariya aidan wannan resanta wanda aka aka shigo da wannan Abu Zakariya Allah masa rahama ya wannan Abu Zakariya shine Imam an-Nawawi ce wannan baya cikin matsalar da ya kamata a kawo ta anan na babin wajibi insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi matsalar ta gaba wajibcin yin shawara ga Annabi sallallahu in zai yi abu Allah ya wajabta masa yi shawara saboda faɗin Allah wa shawirhum fil abinda na faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana abuwa ya ba mu dacewa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka